ina gode wa Allah tabaraka wa ta'ala da ya haɗa mu a cikin wannan masallaci da ke farfajiyar makarantar misbahu ko da ban san wa ya haifi wani ba amma masallacin da ya haifi misbahu kila yanzu misbahu ne za a ce ke kusa da masallaci ba masallaci ke farfajiyar misbahu ba a bakin dogo a wannan unguwa ta cikaji a karamar hukumar mulki ta sabon gari jihar kaduna najeriya a wannan safiya ta lahadi 23 ga watan ramadan hijirar manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara 1438 wanda ya dace da 18 ga watan 6 shekara ta 2017 kamar yadda liman a sheikh muhammadu kabir abdullah ya faɗi babu shakka an ɗan kwana biyu rabona da wannan masallaci amma duk da cewa na ɗan jima ban zo ba wannan bai nuna cewa zuciyata ba ta tare da masallacin ba musamman kasancewar shi malam a matsayin shi na malamina babu yadda za a yi a inda yake jagoranci ya zamanto wannan wurin namanta da shi domin na rika zuwa karatu a wurinsa a kofar gida a zaure a cikin ɗakin zaure da kuma cikin masallacin nan don haka idan wannan wurin ya zama ɗaya daga cikin wuraren da na zauna da littafi na ja baki aka fassara man babu yadda za a yi in manta da shi duk tsawon raina insha Allah to amma kamar yadda ya ce abubuwa ne da dama suke bijirowa waɗanda ke hana waɗansu lokuta ɗin a iya amsa gayyatocin musamman da yake gayyatar na da yawa kwarai da gaske a tsakanin kusa da nesa a cikin gida ma kenan duk da cewa galibi da azumi ban cika yin tafiya waje ba in ba wani dalili ba rabar da in yi tafiya waje na dan jima inda cikin azumi ne in ba bara ba da na yi wani irin shatale-tale na tashi na je kaduna na yi lecture a ranar na wuce jihar nasarawa a kefi na yi lecture kashe gari na kwana na tafi abuja na hau jirgi na bar kasan na je na kwana hudu na dawo na sauka lagos na lecture na wuce kano na lecture sannan dawo nan to in ba irin wannan ba galibi akan daɗe ban yi tafiya ba cikin azumi don haka ko bana ma iyaka na bauchi ba inda na je wanda ya wuce bauchi sai kuma kaduna to ina roƙon allah ta'ala ya saka wa shi malam da alkhairi da kuma babban mataimakin shi na hannun daman shi wani limamin shi ma malam ibrahim ne da sauran yan uwa da suke taimaka masu wajen wannan hidima ta da'awa muna roƙon allah Ta baraka wa ta'ala ya ba mu ikon aiki da abin da muke ji na ilimi da yadda iliminmu zai zama hujja a gare mu ba hujja a kanmu ba allah ya sa albarka cikin abin da muke samu na ilimi bayan haka kamar yadda aka faɗi maudu'in da zan gabatar da nasiha a kai shine matakan haɓaka tattalin arziki da hanyoyin gujewa ta taɓarɓarewarsa kamar yadda malam ya faɗi lallai an bani mawdu'ai guda biyu shi kansa wannan ɗin ba yadda aka tsaro shi na wanda na ɗaukan ba ma haka aka tsara shi ba an tsara shi yadda zai zama zai tsokaci ne a kan tattalin arziki na ƙasa gaba ɗaya da irin yadda ya kamata a bi a haɓaka shi da kuma abubuwan da za a kaucewa don gujewa yanayin da zai lalace ko ya tabarbare to amma da na duba cewa waɗanda za su halarci wannan muhadara da yawansu ba su da alaka da mai ke faruwa a abuja tattalin arziki ya inganta ko ya haɓaka ko ya taɓarɓare ba lalle ma su sani ba to gara mu sauko da abin mu dawo da shi gida mu dubi matsalar a cikinmu mu ma ai muna da arziki gwargwado muna da irin dukiyar da allah ya ba mu gwargwado ko dukiya ta kuɗi ko dukiya ta kaddara hatta kayan ɗaki da yake da shi ai dukiya ce tufafi da yake da shi ai dukiya ce in kina da keken ɗinki ko keken saka ko abin da ake yin fiyo wata ai dukiya ce saboda haka wannan dukiyar da ma wadda ba ta da ko daya amma yanzu muna so ta samu dukiya gwargwadon abin da allah ya kaddara za ta samu me ya kamata ta yi waɗannan matakai ya kamata ta ɗauka don haɓaka wannan dukiyar da take da shi wata 'yar albashi ce tana aiki a lokal government ko a jiha ko tana aiki a matsayinta na mai kula da marasa lafiya a asibiti duk waɗannan nau'o'i ne na aiki to kuma abin da ake samu ko da yake albashi ne amma dukiya ce to ya za mu haɓaka wannan dukiyar sannan ya za mu mu gujewa hanyoyin da suke taɓarɓara ko kuma su lalata irin wannan dukiya wannan shine abin da insha Allah ta'ala zan yi magana a kai kuma ina roƙon Allah ta'ala imam wafaka cikin isar da saƙon kamar yadda muka sani dukiya na daga nau'o'in arziki da aka halici mutum a bisa ɗabi'ar santa yanzu a cikinku akwai wadda za ta ce ba ta san dukiya akwai ta domin duk wadda ta ce ba ta san dukiya to ɗayan biyu ko dai ba ta san abin da ake kira dukiyar ba ko kuma a cikin ƙwaƙwalwarta akwai matsala duk wanda ya ce shi bai damu da abin duniya ba ma'ana shi babu ruwan shi da dukiya ba ruwan shi da samun wadata baya bukatan kudi. to wannan a tuhumi kwakwalwarsa ila iyaka a wajen so din an bambanta da yawa mutane ba sa mallakar zuciyarsu ko kuma su iya kulawa da zuciyarsu su hana ta wuce gona da iri wajen san duniya ko wajen san dukiya to wannan ɗin shine halaka amma wanda yake son duniya ko yake son dukiya amma ya tsaya tsayin daka akan ganin bai wuce inda Allah ya ce a tsaya ba sannan bai saki zuciyarsa ta bi abin da take so ba sa'an nan bai wuce ka'idoji na halas ba bai auka cikin haram ba sa'an nan bai ɗauki duniyar a matsayin wata aba ba ba ya ɗauka ita ce ma'aunin alkhairi da sharri ba bai ɗauka ita ce ma'aunin imani ko rashinsa ba bai ɗauka ita ce ma'aunin tsoron Allah ko rashinsa ba bai ɗauka dukiya ita ce dalilin shiga aljanna kawai ko kuma rashin shiga aljanna ba ai wannan in yana son dukiya ai ba wani abu bane ai ɗabi'a ce da Allah ya halice shi akai shi yasa za mu gani cewa a cikin alkur'ani a suratul fajr aya ta 20 Allah tabaraka wata'ala ya ce wa tuhibbunal mala hubban jamma kuma kuna son dukiya soyayya mai yawa kuna son dukiya son gaske hakanan a suratul adiyat aya ta takwas Allah Ta baraka wa ta'ala ya ce wa innahu li hubbil khairi la shadi. kuma lalle shi mutum mai tsananin son alkhairi ne alkhairi a wannan ayar malamai sun fassara ta da dukiya cewa shi mutum a wajen son dukiya yana da tsanani ma'ana mai tsanantawa ne wajen son dukiya shi sa dukiya ta zamanto ni'ima daga cikin ni'imomin da Allah yake wa bayi za mu ga cewa a suratu ƙuraish aya ta uku da aya ta hudu Allah ya bayyana mana cewa dukiya ni'ima ce musamman in ya zama an same ta bayan talauci musamman in ya zama bayan ana cikin tsananin yunwa da tsananin bukata da ainihin rashi sai aka same ta to wannan babban ni'ima ce Allah ta'ala ya ce falyabudu rabb hadhal bait allazi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf Allah yana ba ainihin quraishawa labari yana goranta masu saboda sun imani da annabinsa sun ki yadda su bar bautar gumaka su bi manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saboda haka sai Allah ya saukar da wannan sura ta Quraysh yana mai tuna masu halin da suke ciki a da kafin yi masu ni'ima to wanda ya yi masu wannan ni'imar ai ya kamata su imani da shi wanda ya zo da saƙo daga wannan ni'imar ai ya kamata a gaskata shi sai Allah ta'ala ce abudu rabba hazal baiti to su bautawa ubangijin wannan daki na Ka'aba da suke takama da shi suke kafafa da shi kowa daga duniya yana iya zuwa wannan dakin yayin abin da zai yi aiko an masu ni'ima babba wane ne wannan rabba hazal baiti din ubangijin mai wannan dakin allazi at'amahum min ju'in shine wanda ya ciyar da su daga yunwa suna cikin yunwa saboda tsabagen talauci da wahala da rashi Allah ya kawo masu alkhairi ya kawo masu ni'ima ya zamanto wato yujiba ilaihi samaratu kul shay ya zama dukkan abinda ake nomawa da ake shukawa da kayan marmari iri-iri duk ana kai shi wannan gari na makka domin a yi kasuwanci duk wanda ya je saudiya zai iya gaya mana cewa a ƙasar saudiya musamman garin makka da madina babu wani abu da ake sai da shi a duniya wanda ba za ka same shi a garin ba babu wannan abin ta hada cewa sau nawa ake ruwa ma a shekara ba a masu wani ruwa na a zo a gani gara ma madina amma makka ba wani ruwa da ake samu galibi amma duk da haka duk wani kayan marmari duk wani ɗan itace duk wani abin da ake shukawa da ɗan adam ke bukata za a iya ci a wannan ƙasa to za ka same shi kuma ka same shi da arha da arha in ba don taɓarɓarewar wato darajan kuɗi na ƙasan nan ba wato naira kenan in ana so a canza zuwa kuɗin wasu ƙasashen ai arhar ma ta wuce misali saboda a yanzu kaza wadda ake gasa ta a inji kazar da ake gasawa a inji irin kazar na mai gasa kanta kaga tana ta yawo tana ta jujjuyawa ga nika ne. ta gama gasa kanta to irin wannan kazar a yanzu a nan zariya misali babu inda za ka same ta kasa da naira 1,300 zuwa 1,500 wannan adadin in ba don taɓarɓarewan kudinmu na najeriya ba wato duka wannan adadin ya kai kusan riyal 25 saboda ai naira 40 ne zuwa 50 saboda aka riyal 10 naira 400 ne ko ka ce ma 500 riyal 20 naira 1000 riyal 25 zai kama kamar naira 1250 amma duk girman kaza a saudiya da riyal goma sha biyar in ba lokacin aikin hajji ba ne kai riyal ma goma sha biyu za ka ci kaza in ta kura a daka tsada shine riyal ashirin cikakkiyar kaza ko wanda aka gasa ta da gawayi ko wanda aka gasa ta da injin gas kaga a rani idan aka baka shinkafa ta riyal biyu riyal biyu ko a yanzu da ake wahala riyal biyu duk da lalacewan kudinmu riyal biyu a restaurant wurin cin abinci mai tsafta ba misali a ce kamar ya kamalan ba yanzu shinkafar da za a ci ta naira 250 ka je a zuba maka ko da a wajen ya kamalan din ba lalle ta ishe ka ba amma a can shinkafar riyal biyu to tafi karfinka kaga ko riyal biyu da lalacewan kudin shine kamar naira 240 amma tafi karfinka ba za ka iya ci ba ashe kenan Allah ta'ala ya yi masu ni'ima to wannan ni'imar shine Allah yake gaya mana allazi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawfin shine wanda ya ciyar da su daga yunwa kuma ya amintar da su daga tsoro to wanda ya wannan ashe lalle yayi ni'ima shi yasa Allah ta'ala ya goranta musu yace falyabudu rabb hadhal bait ashe dukiya ko wadata ko samun arziki ko shakka babu nema ce daga Allah in Allah ya taimake mutum ya samu na halas kuma ya kiyaye ka'idojin Allah wajen mu'amala da wannan dukiyar kasancewar ta jigon taimako ga addini da rayuwa wato ita dukiya kenan dukiya jigo ne ta jigo ne na taimakon addini da kuma taimakon rayuwa kamar yadda hadisi yazo a cikin musnadin al-Imam ahmad manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya bayyana cewa Allah ta'ala ya saukar da dukiya ce domin a tsaye da sallah a ba da zakka tsaye da sallah jigo ne na addini domin mene don ya zama guzuri ga lahira ko ba haka ba ba da zakka kuma shi ma jigon addini ne amma karfafawa ce ga rayuwa domin mawadata su taimakawa masu ƙaramin ƙarfi marasa shi ta yadda za a samu kyautata da inganta al'amuran rayuwa kaga kenan ashe dukiya jigo ne na ƙarfafa al'amuran rayuwa da kuma addini to kasancewar dukiya jigo ne na taimako ga addini da rayuwa domin rayuwa ba ta tabbatuwa sai da ainihin abin da za a ci rayuwa ba ta tabbatuwa sai da abin da za a sha shi ya sa ma akwai abin da ake kira ad khams wato larurori guda biyar waɗanda in aka rasa su to shi kenan ba za a iya zaman lafiya duniyar nan gaba ɗaya ba duniya za ta tarwatse in aka samu matsala a cikin waɗannan abubuwan guda biyar abu na farko addini abu na biyu rayuwa abu na uku dukiya abu na hudu mutunci abu na biyar hankali waɗannan abubuwa guda biyar rayuwa addini dukiya mutunci hankali in aka samu ɗaya daga cikinsu ya samu matsala to ko shakka babu gaba ɗaya al'amura za su rikici to kun ga dukiya na cikin waɗannan abubuwa guda biyar waɗanda su ne manya-manyan larurori na rayuwa waɗanda in aka samu tasgaro a cikin ɗaya daga cikinsu to al'amura za su lalace in muka ɗauki wato rayuwar za mu ga cewa rayuwa akwai bukatu da yawa a cikinta akwai bukatu na larura akwai bukatu na bukata akwai bukatu kuma na morewa misali yanzu abinda za a ci da wanda za a sha da wurin zama da ainihin yadda za a iya daukan ɗawainiyan yin karatu waɗannan abubuwa ne larura wanda ɗan adam ke da bukatarsu in ɗan adam ya rasa su to ɗan adam zai cutu kwarai da gaske yana daga abin da ya zo cikin hadisun manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cewa wata mata ta je wajen ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ta ce ya rasulallah mijina ya rasu ya bar min 'ya'ya mata sun isa aure sannan kuma ɗan uwan babansu ya tattara duk abin da babansu ya bari ya riƙe a hannunsa ba ko za a yi auren da su ba sai da dukiya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to naji ki bari Allah zai yi hukunci shine Allah ta baraka wata ala ya saukar da ayar yusikumullahu fi auladikum lizakari mithlu hazzul unthayayn aka saukar da ayar da ke nuna ga abin da za a ba waɗannan 'ya'ya don mene hata aure wadda yana iya zama larura ga mutum saboda wanda yake da ya ta isa aure in bai auren da ta bai na kwanci hankali wanda yake da tsananin bukatar aure ta yadda in bai yi ba zai iya fadawa cikin halaka to in bai da kudin da zai auren ina magana kaga kenan hatta aure ma na daga cikin bukatu na rayuwa ga al'amarin da ya shafi lafiya ga abubuwan da suka shafi mabambantan abubuwa na bukatun rayuwa to dukiya jigo ne na taimakon rayuwa kuma jigo ne na taimakon addini shi za mu ga duk inda Allah ya yi magana akan yin jihadi don ɗaukaka addininsa, yana gabatar da dukiya ma akan rai saboda rai ba kowa ne zai iya bada shi ba wajen taimakon addinin Allah ba kowa ba ne. ba kuma don bai da imani ba amma saboda kila ba jarumi ne, saboda kila ba ainihin gwarzo ne, domin harkan ba da rai sai fa wanda yake da halin iya wannan amma ana iya samun mutum ya iya ba da dukiyarsa ko da ba zai iya ba da rayuwarsa ba game da larabawa kan ce a cikin karin maganansu abin da zai fito daga aljihu ya fi sauƙi kan abin da zai fito daga ainihin jini ko ƙarƙashin fata to kasancewar dukiya jigo ne mai girma jigo ne babba na taimakon addini da rayuwa musulunci ya zaburar da mabiyansa akan neman dukiya ta hanyoyin halas da ɗaukar matakai na ba dukiya kariya da tattalinta da haɓaka ta da bunƙasa ta ta yadda amfaninta zai kasance ya wuce mai ita ya kai ga al'umma gaba ɗaya manufar mallakar dukiya a cikin musulunci ita ce a samu dogaro da kai ta yadda mutum ba zai zama nauyi akan wasu shi ba don fafutukar kyautata rayuwar duniya da kuma neman lahira yana daga zaburarwa da musulunci ya yi a kan neman dukiya maza da mata kuma ba ce namiji kaɗai ba maza da mata manya da yara gwargwadon dama da aka samu da kuma iko musulunci ya tunatar da musulmai game da yalwar ƙasa da muhimmancin yin fafutuka a cikin ƙasa wajen neman na kai ma'ana ba a yadda wani ya zo ya ce yana yin sana'a a zariya shekara da shekaru a biya gagara bari ya koma gida ya zauna ba in zariya ba ta karɓe ba ya kada ya nufi kano in kanan bai yi ba ya wuce mai duguri in hakan bai ba kada ya nufi adamawa in bai yi ba shiga taraba in bai yi ba ya dawo ya je katsina ko sokoto ko zamfara ko kebbi in abin ya ci tura ya zaga ya nufi mina daga can ya bulle ya tafi ilori kwara kenan in duk abin ya wuce kada ya nufi Legas ko ya tafi fatakwal kada wani ya ce wai yanzu shi tun da yana sana'a nan sana'a taƙi shi kenan bari ya zauna yana jiran a bashi allah ya nuna mana cewa ƙasan nan duniyan nan tana da faɗi da yalwa saboda haka ko ina allah ya ƙaddara mutum zai je wajen nema ya kada ya tafi shi yasa za mu ga wasu ƙasan ma suke bari su je nema wasu garin suke bari su tafi cirani sai da damina za su dawo da sauran abubuwa irin wannan wanda ke nuna ba a yadda a zauna ba don ba maraya sai rago Allah ta'ala a cikin suratul mulk aya ta goma sha biyar ya ce wallazi ja'ala lakumul arda zalula famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilayhi nushur Allah shine wanda ya sanya muku ƙasa ya hore muku ƙasa ya zama duniya gaba ɗaya ya ware ta gare ku za ku taka ku je wani a ƙasa wani a kan dabba wani a kan keke wani a kan babur wani a keke na fef wani a mota wani a jirgi jirgin na sama ko na ƙasa an hore maku ku tafiya cikinsa ku tafiya a cikin ƙasa famshin fi mana ha. ku tafiya a sasannin ƙasa duk gefe da gefe da ko'ina cikinta wa kulumin riskihi kuma ku ci daga arzikin Allah wa ilaihin nushur kuma gare shi ne za a tada kowa da kowa a ranar kiyama haka nan a suratul araf aya ta goma allah tabaraka wa ta'ala ya ce walakad makkannakum fil ardi waja'alna lakum fiha ma'aisha qalilan ma tashkuruna hakika mun tabbatar da ku a cikin ƙasa ma'ana mun ba ku mulki da tabbatuwa a cikin ƙasa waja'alna lakum fiha ma'aisha kuma muka sa muku rayuwarku abinda za ku ci ku rayu a cikin ƙasa ɗin saboda haka wanda zai yi noma ya noma wanda zai yi kiwo ya kiwo wanda zai sana'ar hannu ya yi wanda zai leburanci ya yi duk dai abinda ake nufi dai an sa muku an kaddara muku rayuwar da za ku yi na neman abin da za ku ci ku sha ku tufata ku samu wurin zama a cikin ƙasar ne ba wanda aka ce tafi sama don nemo abin da zai ci kalilan ma Allah ce kaɗan ne dai kuke godiya ga Allah akan wannan to wannan abu na farko kenan ko hanyar farko kenan da musulunci ya bi wajen zaburar da musulmai game da muhimmancin neman na kai da tara dukiya domin a taimakawa kai a ɗauki nauyin waɗanda nauyinsu ke kanka sa'an nan kuma a tallafa ma wasu a kuma yin amfani da ita wajen yada addini hanya ta biyu musulunci ya zo da yabo ga waɗanda ke haɗa ibada bautar Allah da neman abin da za su rayu don dogaro da kansu wanda duk ya samu ya haɗa biyun bai taƙaita ga ɗaya ba ya zama shi kawai kawai ɗan duniya ne shi kawai neman abin duniya yake ba ruwan shi da bautar Allah ba ruwan shi da sallah akan lokaci ba ruwan shi da yi wa Allah zikiri ba ruwan shi da yin salati ga manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba ruwan shi da kiyaye halas ya zama halas din ya bi ya nisanci haram babu ruwan shi da duk abin da yake Allah ya umarce shi da yi bai damu ba shi kawai duniya ya sa gaba to wannan yayi hasara sannan wanda kuma ya zama shi kawai zai ce lahira ya sa gaba ba ruwan shi da yadda za a rayu a waye gari sai dai ya zama nauyi da ɗawainiya akan wasu shi ya zama kaska ya zamanto mai shan jini kamar kwarkwata ko kuma kudin cizo sai dai ya tsotsi jinin mutane ta hanyar sai dai a bashi ko don saboda wai shi malam ne ko don saboda wai shi babban mutum ne ko don saboda wai shi kaza ne to shi ma wannan ya yi hasara don bai fahimci addinin Allah ba an tambi al'imamu ahmad ibn hanbal imamu ahli sunnatu wal jama'a rahimahullahu aka ce mutum ne saboda tsabagen san addini da ƙoƙarin yin ibada da neman ilimi ya ce shi ba zai yi sana'a ba zai tsaya ne ta neman ilimi kawai sai al'imamu ahmad ibn hanbal ya ce a wannan jahili ne ya jahilci addinin allah wanda bai jahilci addini ba ba zai tsaya ya ce shi wato ba zai yadda ya zauna ya ce na jiran a kawo shi ba ko da sunan karama ko da sunan hadiya ko da sunan wani abu mai kama da wannan zai tashi ne fafutuka ya nema layaka yana da ne a zuciyarsa cewa ƙoƙarinsa ba shi zai ba shi adadi kaza ba abinda Allah ya ƙaddara shi zai samu shi sama manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce da za ku yi tawakkali ga Allah yadda ya kamata ku yi tawakkali da Allah zai azurta ku kamar yadda yake azurta tsuntsuwa da safe tsuntsuwa za ta tashi daga sheka ko kuma daga inda ta kwana ta tashi fir ta sama ba ta san inda za ta ba za ta samu ko ba za ta samu ba wallahu alam amma kuma in ta je allah sai ya sauwake mata ta samu ta ta cika kundinta cif ta dawo da yamma a kushe me faru me ya faru a nan ta yi ƙoƙari ta bi sabubba ba ta zauna a sheka tana jiran allah ya kawo ba bakin da Allah ya tsaga baya hana shi abinci wannan tauhidin kuda ne sai an tashi an nema saboda haka fitan nan da tsuntsuwa za ta yi ta tashi ta kada ta yi dama in kuna kallo da safe za ku gani wani lokaci tsuntsuwa ta tashi ta yi gabas sai kuma ga ta kada ta yi yamma ko kuma a ta yi kudu ko kuma ta ma dawo ta wuce inda ta fara tafiyar ta gaba ma'ana tana neman abinda Allah zai sauwaƙe mata ta samu to haka ake so kowa ya tashi kada ya zauna ya zamanto yana jiran a bashi ya zamanto yana so wani ya mashi a kowa ya tashi ya nema ya nemi na kanshi don ya samu dogaro da kanshi kenan wanda zai zauna yana jiran a bashi ko da sunan malinta ko da sunan shugabanci ko da sunan wani abu daban to wannan ko shakka babu ya kaskantar da kanshi kuma bai dace da abin da musulunci ya koyar ba domin Allah ta'ala ya yi yabo ga bayansa waɗanda ke haɗa guda biyu su nemi lahira su nemi duniya neman duniyan ba don wai a ci duniya da tsinki ba neman duniyan domin a tsira da mutunci a kane kai a katange daga bara da roƙo da maula da bambadanci ko kuma yaudara da almundana ko makamancin wannan domin a samu damar a tsare wa kai mutunci a ɗauki nauyin kai da nauyin waɗanda Allah ya ɗora nauyinsa a han a kanka sa'annan kuma a taimaka ma masu ƙaramin ƙarfi kuma a ciyar da dukiyar wajen taimakon addinin Allah za mu gani a suratun nur aya ta talatin da bakwai Allah ta baraka wa ta'ala ya ce rijalun latulhihim tijaratun wala bai'un an lahi wa iqamis salati wa ita zakah Ya yakhafuna yawman tataqallabu fihi alqulubu wal absar Allah ta'ala yace wasu mazaje ne ana bayani ne akan waɗanda suke masu alkhairi masu alkhairi sai Allah yana siffanta su yace rijalu sune waɗanda la tulhihim tijaratun wala bay'un an zikrillahi wa iqamis salati wa ita'iz zakat mazaje ne waɗanda saye da sayarwa da kasuwanci ba sa shagaltar da su daga ambaton Allah da tsaye da sallah da ba da zakka kun ga anan da yake suna hada biyun ba sa kin yin sallah su ba da zakka su zikirin Allah sannan ba sa zama su shantake su lankwashe kafa ko su kishin gida suna jiran a kawo musu tashi suke su nema sannan kuma ba sa sakaci da bautar Allah sai zama Allah ya yabe su yace yakhafuna yawman tatakallabu fihi alqulub wal absar suna tsoron wani yini wanda a cikinsa da zukata da gannai idanuwa kenan ke jujjuyawa saboda tsoron wannan yini din abu na uku da ke nuna irin zaburar wadda musulunci ya yi wa mabiyansa a kansu su tashi su nemi dukiya don dogaro da kansu shine da allah ta'ala ya gwama umarnin da ya yi game da abauta masa tare da umarni akan a nemi arziki aka haɗa duka biyun wuri ɗaya inda umarni ne a bauta wa Allah to kuma akwai umarni na a tashi a nema a suratul ankabut aya ta goma sha bakwai Allah Ta baraka wa ta'ala ya ce faftagu inda Allah rizqa wa abuduhu shukuru la ilahi turja'un Allah ta'ala ya ce ku nemi arziki wajen Allah ku nemi arziki wajen Allah ku tashi ku nema ku tashi ku nema ku bi hanyoyi ta hanyar yin sana'o'i na hannu ko leburanci ko kuma ku yi saye da sayarwa ko makamancin wannan wabudu kuma ku gode mashi kun ga an magana neman arziki kuma aka yi magana mai wato bauta wabudu kuma ku bauta mashi washkuru la kuma ku gode masa ilaihi turja'una gare shi za a maida ku ranar kiyama kun ga me aka yi anan abu biyu ibada abu ɗaya nema an ce faftagu inda Allah riska ku nema arziki wajen Allah ta yaya ta hanyar tashi a sana'a ta hanyar sai da sayarwa ta hanyar noma ko kiwo ta hanyar leburanci don a biya mu albashi a samu kudin da aka yi jinga a kansa faftagu inda Allah riska wa buduhu kuma ku bauta mashi kun ga aka hada umarni game da nema da kuma umarni game da me bautar Allah washkuru la kuma ku godewa Allah sai ya zama wannan aya dalili ne mai karfi da ke nuna mahimmancin a tashi a nema domin a tattala dukiyar da ake da ita wadda ba da ita kuma a nemo a samu haka na a suratul juma'a aya ta goma Allah Ta baraka wata ala ya ce fa'iza ƙudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun Allah ce kuma idan an ƙara sallar juma'a fantashiru fil ardi to ku watsu a cikin ƙasa ku shiga cikin ƙasa wanda zai tafi kwata ya tafi wanda zai je wato kasuwa ya je wanda zai koma ofis ya je wanda zai koma wajen aiki a makaranta ya tafi wanda zai je gona ya je fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillahi ku nema daga falalan Allah wazkurullaha kathira kuma ku ambaci Allah da yawa la'allakum tuflihun ko kwa samu babbar kun ga a wannan ayar Allah wa ta'ala ya gwama umarni game da bauta masa tare da umarni game da neman arziki abu na hudu da ke nuna irin zaburar wadda musulunci ya yi wa mabiyansa akan neman dukiya don a samu dogaro da kai shi ne tabbatar wadda manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yayi cewa fafutuka wajen neman na kai nau'i ne na jihadi don ɗaukaka addinin Allah mutum ya ƙoƙari ya kai ya kawo ruwa ya bugai rana sanyi da sauransu ya yi fafutuka wajen neman na kansa samo abin da zai ci ya ciyar da waɗanda ke ƙarƙashinsa nau'i ne na yin jihadi don ɗaukaka addinin Allah domin a tabarani yaro ya ci hadithi manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wata rana yana tare da wasu sahabbansa sai ga wani mutum ya wuce wannan mutumin alamar ƙaƙƙarfa ƙaƙƙarfan mutum ga alaman nishadi tare da shi sai ya birge sahabbai sai gan shi ga mutum kakkarfa ga alaman nishadi da kazar-kazar tare da shi sai suka ce ya manzan Allah ina ma da wannan mutumin ya fito ne don yin jihadi a ɗaukaka addinin Allah don ya zo ne ya wuce a su kwane yana sauri yana gaggawa shi ne suka ce ina ma da za a tafi jihadi ne da shi don ɗaukaka addinin Allah ai da ya bi wannan karfi nashi wannan kazar-kazar wannan nishadi nashi sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce in kana kharaja yas'a ala waladihi sigara fa huwa fi sabilillah in ya fito ne yana kokarin ya samo abin da zai dauki nauyin 'ya'yansa kanana ya biya musu kudin makaranta ya siyo musu magani ba su da lafiya ya kawo abin da za su ci ya kawo kudin da za a dinka masu tufafi ya kawo kudin da ya samo abin da zai biya kudin haya na zaman da suke yi in akan wannan ne ya fita fa huwa fi sabilillah shi ma jihadi yake da ɗaukaka addinin Allah wa in kharaja yas'a ala abawaihi shaykhaini kabiraini ne huwa fi sabilillah in kuma iyaye ne yake da su tsofaffi a gida shi ke ɗaukar nauyinsu ya ba su abinci ya ba su abin sha ga wurin kwana kila haya ma yake biya da sauransu ga rashin lafiya shi ke samun masu magani to shi ma yana yin jihadi ne don ɗaukaka addinin Allah wa in kana yas'a ala nafsi ya ifuha fa huwa fi sabilillah idan ya fita ne domin ya samo abin da zai tsara mutuncinsa bai ma da mata balle yaya iyayensa ma sun mutu kila ko ba maganin yake zaune ba amma fitan da yake yi ya je ya gyaran takalma shu shaina ko ya yankan farce ko ya sai da kaya a tireda ko ya tallan goro ko namijin goro ko makamancin wannan ko ta zo ta kasa tumatir da alayyahu da tarugu domin a saya ta tsara mutuncin kanta ba sai ta je ta yi wani abu da bai dace ba ba sai kuma ta yi bara ko ta wulakanta ba manzan Allah ce wannan ma jihadi ne don ɗaukaka addinin Allah wa in kana kharaja ya'an wa tafakhuran fa huwa fi sabilil shaytan in ko ya fito ne domin ya nuna yana da karfi ya nuna yana da wadata don yi alfahari ga mutane to wannan yana tafiya ne don ɗaukaka hanyar shaidan shekunga fafutuka wajen neman na kai nau'i ne na jihadi mutum ya je ya koyi sana'a ko ya je ya kasuwanci ko ya je ya leburanci don ya samu abin da zai rayu da shi to wannan nau'i ne na jihadi abu na biyar da ke nuna irin zaburar wadda musulunci ya yi wa mabiyansa akan neman dukiya da tattalinta da bunƙasa ta domin dogaro da kai Shi ne musulunci ya bayyana cewa yin sana'a hanya ce ta tsara mutunci da samun damar sada zumunci ko da ba za ka yi kowa komai ba ka nemi sana'a don ka tsara mutuncinka sadaka ne in ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallama domin wani mutum ya zo ya ce shi mai da abin da zai bada na sadaka manzan Allah ya ce to ka je kai sana'a ko kai aiki don ka dogara da kanka sadaka ne sadaka ne a shekenan wani ya zauna yana jiran a bashi wata ta zauna tana da damar ta sana'a amma tana jiran sai miji ya kawo ko sai ɗanta ya nemo to wannan ko shakka babu sakaci ne kuma rashin fahimtar manufar addini ne yanzu ku dubi yawan ku anan ga kun cika masallaci ga rihaba farko ta masallaci wasu ma suna sama ko a azuzuwa wasu ma suna bakin dogo wasu ma suna tsallaken dogo duk saboda wurin ya yi kaɗan ga kunan makil kun cika wuri kamar ku kaɗai ne a cikaji duk mutan cikaji ne suka zo nan amma da za a yi ɗauki ɗaiɗai yanzu a ce kowace ta faɗi wacce sana'a take yi kashi tamanin bisa ɗarinku ba ku da sana'a kashi ashirin ne kawai sauran daga gulma sai gulma wuya sai yawon gidajen makwabta da ainihin gidajen biki da suna da waye da waye inda suka kware kenan amma sana'a ba sa yi har yanzu in kuma sun musa to sai a jaraba kowace ta ji tsoron Allah inda za a yi tambaya ga mala ibrahim ne yi tambaye kowace ɗaya bayan ɗaya sai an ji da yawa sana'a su karanta littafin soyayya ba su da wata sana'a sai facebook sai twitter sai whatsapp sai kallon fina-finai ita ce sana'a su ne sana'ansu ba su da komai da suke sai wannan sai sauraron shafi labari shuni sai kwanciya a kan gado uwa ba kwaɓo alhali ga al'imamu ahmad ibn hanbal rahimahullahu ta'ala wani mutum ya tambaye sa ya ce masa ni in ni fi kifaya ni ina da wadata gwargwadon abin da zan ci rayu ina da shi saboda haka na zaɓi in zauna kawai a gida abuna in ta karkare in ta bacci sai al'imam ahmad ya ce masa a'a ilzamin suka ta silbihin rahim wa ta'udu bihi ala nafsik maza ka je kasuwa ka ci gaba da sana'a kar ka zauna duk da abin da ka tara tashi ka ci gaba da nema ka sadar da zumuncinka ka taimaka ma 'yan uwa da dangi wanda suke nesa da wanda suke kusa ga makwabta ga sauran al'umma ana fama da talauci musamman ka dauki najeriya a yanzu da tabarbarewar tattalin arziki da zazzabin shi da ainihin wato typhoid dinsa in ka duba halin da al'umma take ciki ana cikin wani hali ni yasu wallahi kwanan na ake gaya mani ina jin duk bai kai mako ɗaya ba ko mako ɗayan kenan ina jin mako ɗaya da rabi mu yau kwana takwas nake ji randa da na yi lakca a ainihin wato a center for islamic legal studies a cikin congo asabar waccan kenan ake gaya mani saboda halin talauci da ake ciki da wahala wani mutum ne ya zo da taimako na hatsi buhu ne ɗaya ko buhuna ya zo da su haka ya gaya ma waɗanda zai ba ya ce musu gashi ya kawo musu shi kenan suka yi godiya kwarai da gaske to bayan nan sai aka shiga masallaci za a yi sallah ana cikin sallah an yi raka a biyu sai ɗaya daga cikinsu ya ji ya ce malam alhaji mun fa gode alhaji mun fa gode allah ya saka da lairi a cikin sallah wanda ya faɗi wannan ya irin wannan ya kuke tsammanin halin da yake ciki wannan ba shaci faɗi ba ne abu ne da ya faru a hakika wanda ya abin shi ne ya gaya ma wani abokinsa ni kuma abokin nasa yake gaya ma ma'ana wanda ya ba da taimakon kun ga talauci ya kai talauci talaucin da ake ciki yanzu yana nema ya fi rani kun san dama an ce rani ne talauci saboda babu damina ba ruwa ba noma ba hatsi ba kaza to lallai yanzu talaucin mutane ya fi na rani nasalullah salamata lafiya don haka ko don ka taimaka ma wasu to ya kamata ka tashi ka nemi sana'a ka samu abin yi yace wata udu bihi ala nafsik kuma za ka samu lada da yawa domin za ka yi ayyukan alkhairi da wannan abin da ka samu na dukiya ashe kenan yana da mahimmanci kwarai a yi sana'a a nemi abin yi domin hanya ce ta tsara mutunci da samun damar sada zumunta da kuma samun lada da yawa a dalilin taimako da za a yi abu na shida da ke nuna yadda musulunci ya zaburar da mabiyansa game da neman dukiya don a samu dogaro da kai kwadaitar wadda ya yi game da noma da kiwo da kasuwanci da leburanci da sauran sana'o'in hannu domin a dogara da kai an tambi manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wani irin abinci ne mutum zai ci mafi zama halas mafi tsarki mafi kubuta daga kyamiyamiya wani abu ne mutum zai yi ya samu dukiya wanda ya fi mafi alkhairi mafi tsarkaka mafi zama halas manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce amalin rajul biyadi wa kullu bai'in mabrurin wa kullu bai'in mabrurin aikin da mutum zai da hannu me ake nufi sana'a me ake nufi noma me ake nufi kiwo wa kullu bai'in mabrurin da duk wani ciniki ko kasuwanci da za a yi da ya kubuta daga haram ya kubuta daga abin da shari'a ta hana babu raba ciki babu algushu babu koyi aibin sana'a da sauransu wannan hadisi al'imam Muhammad ya rawaito cikin musnadinsa haka na al'imam al-bukhari ya rawaito hadisi manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi ya ce inna nabiyallahi dawuda alaihi salam kana ya min amal yadi annabin Allah dawud alaihi salamu ya kasance yana cin abinci ne daga abin da ya samu ta hanyar aiki da hannunsa wane ne annabi dawudu makerin nan kira yake kowa san kira kuma ai ba wata sana'a ce da za a ce babba ba a cikin al'umma mu ai ko amma gashi annabin Allah ne manzo fa baban annabi Suleiman, ku duba gani Allah ya bashi annabta da manzanci kuma ya bashi mulki sarki ne shi kuma manzo ne amma duk da haka sana'a yake ta hanyar yin kira ya samu abin da zai ci ya ciyar da iyali shi kai kuma kila malinta ta hana kai ke kuma kila matsayinki ta matar malam malinta ta hana ki amma ga manzo can manzon Allah annabi Dawud haka na al'imamu muslim ya rubuce hadithi manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce kana zakariya alayhi salamu najjaran annabi zakariya ya kasance kafinta ne zarto yake sa ya yanka katako ya hada wancan ya hada wannan haka na al'imamu muslim ko kuma al'imamu bukhari ya roci hadisi manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce ma ba sallahu nabiyan illa ra'al alganama. babu wani annabi da Allah ya aiko face yayi kiwon awaki kowane annabi ya kiwon awaki In ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai sabai suka ce har kai ya manzan Allah manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce har ni na kasance ina yi wa mutanen Makka kiwo suna biya na kuɗi amma wannan kafin Allah ta'ala ya zaɓe shi a matsayin manzo ya masa wahayin farko a shaidu abubuwa biyu ne a cikin wannan na farko dai annabi sallallahu alaihi wasallama yayi mene leburanci yayi aiki an biya shi ba shi leburanci ba ko a karkashin gwamnati ne ko a karkashin kamfani mai zaman kanshi ne ko zaka je ne kai wani aikin karfi a biya ka shine leburanci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi leburanci na biyu kenan leburanci ba kaskanci ne. leburanci ba wulakantarwa ne leburanci ba ci baya ba ne leburanci bai hana ilimi bai hana wa'azi bai hana limanci bai hana siyada bai hana komai leburanci bai kaskantar da mutum abu na biyu shi ne ashe kiwo yana da mahimmanci domin ga manzan Allah sa sama ya yi leburanci ne na yaje ya kiwo a biya shi kenan kiwo abu ne muhimmi sannan akwai hadisai da dama da suke magana akan muhimmancin noma noman nan irin namu na da na gargajiya ne wanda za ka je gona ka noma ka shuka kai shuka kai noma ka girbe kai kaza kai kaza ko ko noma irin na zamani irin wanda su malam kabir ke yi domin noma noma ne ko da ainihin ba wanda yake na a noma abin da za a ci ba ne abin da za a saida noman kayayyakin da ake saidawa don a samu kudin da za a siyo abin da za a cin kuma duk noma ne kiwo na dabbobi ne ko na kibi ne ko na kaji ne ko na salwace ko na mai nau'o'i ne duka wanda suke da mahimmanci wannan kiwon za a yi ne don a turke dabba ta girma ta yi kiba a saida ko kuwa za a yi ne domin a samar da madara ko kuwa za a yi ne domin a samar da ƙaruwansu ta hanyar haihuwa da za su yi duk abu ne muhimmi musulunci ya nuna mahimmancinsu domin ya zama kowa ya tashi samu abin yi kwanakin baya mun je gusau jihar zamfara inda na gabatar da wani bayani a kan abin da ya shafi muhimmancin kiwo da muhimmancin kiwo bincike ya nuna cewa a wannan jiha ta zamfara akwai dabbobin da ake kiwo tsakanin shanu da awaki wato miliyoyi amma kuma sai aka ce mata su suka fi ko kuma ga ku anan bakwai sai yan kaɗan mala ya ce watakila ba wurin kiwon ne amma ku akwai ba sa yi ne haka na al-imam al-bukhari ya rawaita hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce la an ya'khudha ahadukum habla fayati bi huzmatil hadabi ala dharihi fayabi'uha fayabi'aha kufa Allahu biha wajha khairul lahu min an yas'ala an-nasa a'tahu a manahu manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace dayan ku ya dauki igiya ya tafi da gatarinsa ko kuma adda ko ma me dai ya shiga daji ya saro itace ya doro a baya mu ba mu sa kaya a baya mu aka muke doro ko ya doro shi aka ya je ya saida ya kubutar da mutuncinsa ya kare mutuncinsa ta hanyar wannan abin da ya yi ya fi alkhairi gare sa da ya je roki mutane mutanen nan za su ba shi ko za su hana shi ashe kenan ba wani aiki da za a ce kaskanci ne inda wajen nema ne kaskanci na cikin roko kaskanci na cikin bara kaskanci na cikin maula kaskanci na cikin bambadanci amma wanda duk zai tashi komai kankantar abin da yake samu in Allah ya sa albarka shi kenan hanya ta bakwai da musulunci ya nuna ko ya bi wajen zaburar da mabiya akan neman dukiya neman arziki neman na kai domin ya zamanto an samu kubuta daga wulakanci da kaskancin roƙo ko maula ko bara ko makamancin wannan shine da ya nuna illolin rashin sana'a illolin rashin sana'a duk wanda baya sana'a to yana cikin wasu illoli masu yawa daga cikin illolin rashin sana'a akwai mutuwar zuci da rashin sanin kimar kai da rashin kishin kai hakanan yana daga illolin sana'a mutum yana zama talasuru in mace ce ta zamanto talasuruwa mai zaman dumama benci mai zaman kashe wando rashin sana'a yana jawo wa namiji da mace kaskanci da kyama da zubewar mutunci a gida da waje ko a gidanku yake tana sana'a ke ba kyame mutuncinki a wurinta eh kishi yake tana sana'a ke ba kyame matsayinki a wurinta eh ballantana a waje in an fito ai mai sana'a ana mutunta ta ana girmama ta saboda an san ba ta da bukatar ta kaskanta za kuma ta taimaki mijinta za ta taimaka wa 'ya'yanta za ma ta taimaki 'yan uwanta gwargwadon hali in fa gasken za a taimaki mijin yana daga illolin rashin sana'a ga namiji ko mace cewa mutum yana komawa ya zama yana dogaro da wasan shi akan abin da zai samu idan mijinki bayi da shi ba kya sana'a shi abin da yake samuwa bai isa kuma ba ki sana'a kuma kina da burin ki samu ki yi kaza ki ɗaura kaza ki sha kaza ki ci kaza me zai faru sai ki shiga ƙarya sai bin makwabta da kin ci kamshi sai ki ƙoƙari ki saita hancin ki don ki gano daga ina kashin ke zuwa sai ki ɗauki zane ki yafa ki ce kin zo ki gaishe su ne kuma ƙarya ne kin je kwaɗayi ne kaskanci ne ko girmamawa ne sai an waye gari ki rika zuwa kina karya kina zuki ta mallau ki shiga gidan mutane ki ce da Allah ko kun dan rage kaza wallahi ni ma na ban sani ba ban lura ba ya kare ta san ya kare tuntuni ƙarya take tuntuni ya kare amma ta je yau za ta je ta ce wallahi ni ma ban lura ba kawai ashe ya kare kawai dan kari nake nema ciko tana barin nan gidan za ta je wani gidan tana barin nan za ta je wani gidan aikin za ta yi kenan ana samun haka ko ba a samu don ba ta sana'a ko kuma shi baya sana'a saboda haka haka za a zauna yana daga abin da ke nuna illolin sana'a cewa rashin sana'a yana sa a shiga cikin ɗabi'u miyagu wanda bai da abin yi a ƙarshe shaidan zai same shi cikin sauƙi daga karance-karance abin da bai da amfani sai kalla-kalla abin da bai amfani sai maganganun da ba su da amfani sai ma a fada cikin waɗansu halaye da wasu ɗabi'u da wasu abubuwa marasa kyau kuma kaucewa hanyar Allah na da sauƙi ga wanda bai da abin yi yana da sauƙi duk wanda bai da abin yi yana da sauƙi ya kaucewa hanyar Allah to musulunci duk sai nuna illolin waɗannan irin illoli da ke tattare da rashin sana'a don a nuna maka cewa lallai ne wa iyaka ka iya da kanka ka tashi ka nemi na kanka irin abin da bahaushe yake cewa li'ilafi ka nemi tsari da rashin shi inda wannan daidai ne a hausa ko kuma a shar'ance lallai mutum ya tashi don kada ya zauna domin zaman yana da illa haka ne zo musulunci ya nuna rashin yardansa da duk wani abu da aka samu ta hanyar haram ko ta hanyar yaudara ko ta hanyar naci abinda duk aka samu ta hanyar haram musulunci bai da shi ba abinda duk aka samu ta hanyar yaudara musulunci bai da shi ba abinda duk aka samu ta hanyar naci ka nace sai an baka ka nace ko da sunan bara ko da sunan maula ko da sunan bambadanci ko da sunan roko kana ce kana ce manzo Allah sallallahu alaihi ce duk wanda ke wannan wuta yake ci in ya ga dama ya ci da yawa ko ci kadan kuma ran kiyama zai zo bai da tsoka a fuskar shi kwarangwal zai zo saboda ya riga ya zubar da mutuncin shi ya wulakanta kansa ta hanyar nuna fuskar sa shine mai neman nan shine mabaracin nan shine dan maulan nan don haka mutunci ya zube ran kiyama zai tashi kwarangwal to waɗannan na daga hanyoyin da musulunci ya bi wajen zaburar da mabiyansa game da muhimmancin tashi a nemi na kai a samu dukiya a yi tattalinta a haɓaka ta a bunƙasa ta abu na gaba shine musulunci ya ɗauki matakai kuma wajen ba dukiyar kariya cewa idan ka tashi ka samu to kuma ba a yi daka yadda ka ga dama ba don ba a san dukiyar ta kare don ba a son dukiyar ta zama a wofi ta tafi a wofi ba a yi ba na farko ba a yi ka zauna ba an zaburar da kai ka tashi ka nema an zaburar da ke ki sana'a in kin samu ko ba ce ki je ki ga yadda ke ga dama ba ana so dukiyar a kare ta a tattale ta a haɓaka ta a bunƙasa ta a wannan ɓangaren ma musulunci ya bi hanyoyi kamar guda takwas ko bakwai domin nuna mahimmancin kara dukiya da ba ta tsaro da tattalata da bunƙasa ta hanya ta farko musulunci ya haramta cin dukiya bisa barna gagan ba da ci dukiya bisa barna ba an toshe kafar amfani da hanyoyi na haram da amfani da almundana da amfani da yaudara da hanyoyin da ba su dace ba kamar su maula da roƙo ta hanyar naci da sauransu a cikin suratun nisa aya ta 29 Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ya ayyuhal ladhina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradin minkum ya kunda suka yi imani kar ku ci dukiyoyinku a tsakaninku ta hanyar barna barna anan riba kudin ruwa barna ne sai da abin da bai halasta ba barna ne yin yaudara barna ne algushu a cikin sana'a barna ce duwaye nan nawa'i ne na barna bin hanyoyi na caca barna ce hanyoyi na rebu abinda ya kira rifle draw barna ce duka barna ce shari'a ba ce daba kar ku ci dukiyoyinku ta hanyar barna ba da bashi da ruwa barna ce irin abin nan da ake yi tsakanin ko maza ko tsakanin mata wata mai sana'a kamar mai sai da atamfofi ko gwanjo ta zo ta ce ki sa ki cikin wannan kasuwancin naira dubu goma zan kawo miki bayan wata uku amma duk juma'a kuma zan kawo miki naira ɗari biyu in wata uku ya cika zan kawo miki dubu goma ki haramun cin dukiya ce da barna don riba ce a ciki ko kuma ma'auta suna wannan suma sa naira dubu hamsin a cikin sayan da nake na shanu kullum in yanka kowace rana in na gama zan kawo maka naira ɗari bayan wata biyar zan kawo maka kuɗin da ka sa dubu hamsin cip-cip wuri na gugan wuri babu ciwon kai barna domin wannan riba ce zuba ruwa ainihin siga don ya kumburo ya yi auke wajen sai da barna ko a garin rogo barna lotsa gwangwani da za a auna gyada ko kuma a auna ainihin wato hatsi da shi kamar mudu barna duka hanyoyi ne na barna Allah ya hana don ana so dukiya ta zama ta halas wadda za ta samu albarka a ba ta kariya kar ta lalace shi yasa dangane da riba Allah ta baraka wata ala ya ce a suratul bakar ayat 275 wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba kuma Allah ya halasta ciniki ya haramta riba sannan a aya ta 276 yace yamhaqullahu riba wa yurbi sadaqat Allah yana ɗeba albarka a cikin riba yana kuma sa albarka a cikin abin da aka bada na sadaka ko zaka abu na biyu da musulunci ya yi don ba dukiya kariya shine hana almubazzaranci don kada dukiya tuzarta gashi dukiya ta kice amma ba a yadda ki almubazzaranci da ita ba domin kika almubazzaranci da ita abinda ya kamata mutane biyar su amfana da shi ke kika yi amfani da shi ke kadai kin yi almubazzaranci ba a yadda ba dukiya ana so ta zama mai amfani ga al'umma a suratul isra'a ta 26 Allah ta'ala ce wala tubazzir tabzira kada ku yi almubazzaranci da abin da kuke da shi na dukiya a cikin hadithin da al'imamu musulmi roito manzan Allah sallallahu Alaihi wa sallama ya ce inna Allah yarda lakum salasa wa yakrahu lakum salasa." Allah ya amince maku da ku yi abubuwa uku ya yarda da shi yana yarda in kuka yi abu uku amma yana ƙin ku yi abubuwa guda uku daga cikin abubuwan da Allah yake ki akwai ida'atal mali tozarta dukiya ta hanyar kashe ta bayar da shari'a ba ta yadda shi ba kamar yanzu a yi aure a kira makaɗi da mawaƙa a zo a cashe wannan ai barnar dukiya ce ai bazaranci da ita ne wani ya kwana bai ci ba ke kuma ki zo ki ce za ki biki ki zubar da dukiya ki bushasha ko kuma a zo ana manni da liki ana rawa ana manni da liki wasu sun kwana ba su ci ba keki wannan ai wannan cin dukiya wato manna ne da dukiya Allah bai da wannan ba tozarta dukiya ne ta dukiya ne Allah bai da shi ba mataki na uku da musulunci ya bi don ba dukiya kariya ta yadda za ta haɓaka a tattale ta shine ya ba da wato ya hana musulunci ya hana a bar wawaye waɗanda ba su da wayo dukiya ko da dukiyar tasu ce don aka yaka za ta salwanta a suratun nisa aya ta biyar Allah baraka wa ta'ala ya ce wala tutu a amwalakum allati latija alallahu lakum qiyama warzuquhum fiha waksuhum wa qul lahum maarufa. kada ku ba wawaye sahuhai wanda suke ba su da wayo ba su da cikakken hankali kar ku ba su dukiya wanda Allah ta'ala ya sa rayuwarku cikinta yake da ita kuke rayuwa ashe dukiya dukiya jigo ne na rayuwa don Allah ta'ala ya ce allati ja'ala Allahu lakum qiyama da Allah ya sa rayuwarku madogaran rayuwarku ginshikin rayuwarku ya zama ita wannan ana maganar dukiyarsa ce fa shi marayan ku kuma waliyansa ne to ba a yadda ku sakan mai dukiya ya salwatan ba ba a yadda da wannan ba ba yadda ba domin a nuna mahimmancin dukiya da yadda ake so a kula da ita warzuko fiya ku ciyar da su daga wannan dukiyar dai kar ku ba su lalata ku dai ciyar da su ku rike ta a hannu ku sai san hankali waksuhum ku yi masa tufafi wa kulu lahum qawlan ma'rufa ku riga gaya masa magana mai daɗi ya hakuri ba na danne maka dukiyar ka bane ba ban san ka da dukiyar nan bane na bari ne ka ƙara girma in kai aure sai in baka abinka a gaya masa magana mai daɗi amma kar a yi sakaci a bar mai je ya sakaci da ita ya zama wowo ɗan malam kaki halin malam mataki na hudu da musulunci ya ɗauka don ba dukiya kariya shine shar'anta kara dukiya da tsara martabata in zai za ka iya ko da hakan zai kawo rasa ranka an baka dama ka tsara dukiya ka karka bari wani ya ci maka dukiya ko da hakan zai dalilin rasa ranka inda dai ka iya to kai an yadda da wannan shari'a domin al'imamu muslim ya rauci hadithi wani mutum ya zo wajen manzan Allah sallallahu alaihi wa alaihi wasallama ya ce masa ya rasulallah ja a rajulun yuridu aka zamali ya manzan Allah wani ya zo yana so ya kwace man dukiya ya kwace man dukiya ta ƙala manzan Allah ya ce falatu tsihi malaka karka ba shi dukiyar kala ara aita in katale ne manzo Allah sai sai mutum ya ce to idan ya kama ni da fada fa in ya kama fada da ni ba akan sai ya kwace ya ja in ja qala manzo Allah ce katilu kai ma yi fadan da shi mutum ya ce ara'aita in qatalani to in ya kashe ni ba a dalilin yin kokarin rike dukiyata manzo Allah ya ce fa anta shahidun kai shahada kala mutumin ya ce ara aita in kataltu to in ni na kashe shi ba kala manzo Allah ce wa finnari yana wuta ya tafuta ashe kenan an ba da dama ka tsara dukiyarka ko da da jininka ne da ranka don mene domin ana so dukiya a ba ta kariya a tattale ta amma an ba za ka iya dauriya ba ba shi Allah ya kawo maka wani an zo an buga kofa an nuna maka bindiga haka kawai ba shi Allah zai kawo wani amma inda ka ga alama za fa a yi in bige ka to karka ba shi abinka inda za ka iya dauriya. amma ba za ka iya ba to sallama ba komai amma dai shari'a ta yadda ka dage ka ce ba za ka badin ba in dalili ya zama har hakan ya sanadiyar mutuwa shahada sai za a cikin wani hadithin wanda a tirmidhi da nasa'i da abu dawo da suka rawaito manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man kutila duna malihi fa shahidun wanda duk aka kashe wajen kokarin kare da tsara dukiyarsa yi mutuwar shahada mataki na biyar da musulunci ya bi domin ba dukiya kariya da haɓaka ta da bunƙasa ta da tattalanta shine da musulunci ya shar'anta rubuta yarjejeniyar bashi da kafa shaida akan bashi don kada zama ka bada a zo a yi musu dukiya ta salonta ko kuma ka zo ka mutu wancan ya zamanto ya ƙi zuwa ya biya kai da ka bada bashin ko kuma kai ka ci bashin nauyi na kanka ba a rubuta ba babu shaidu ka mutu magadanka ba su sani ba balle su je su biya kaga dukiya ta salwanta to musulunci bai yadda ba ana so a ba dukiya kariya shi yasa a suratul bakara aya ta 282 Allah ta'ala ya ce ya ayyuhal ladina amanu idza tadayantum ni ila ajalin musamman faktubu ya ku wanda suka yi imani idan za ku yi bashi in bashi ya shiga tsakaninku an ba da rancen kuɗi zuwa wani lokaci to a rubuta shi can gaba kuma a dai cikin ayar Allah ta'ala ya ce wasu ne shahidaini min rijalikum fa kuna rajulai rajulaini farajulun wa ne mimman mantar min mina shuhada an fata ihdahuma ihida kuma da ukura ku kafa shaidu guda biyu daga mazaje a cikin maza ku samu shaidu biyu in ba maza biyu to a samu namiji ɗaya in akwai shi da mata biyu mana kowane namiji a matsayin mata biyu wanda kuka amince ma da za su iya ba da shaida don gaba a samu matsala a ga shaidu kaga sai zama raba gaddama mataki na shida da musulunci ya bi domin ba dukiya kariya shine da ya wajabtawa masu dukiya su ba da zakka ga waɗanda suka cancanta don gudun kada dukiya ta zama tana jujjuyawa ne kawai a tsakanin 'yan kaɗan masu hali ba a san dukiya ta jujjuya tsakanin masu hali kawai daga cikin abin da suke da shi su ma wasu su yamma wasu su gutsara ma wasu ta hanyar zaka da sadaka da kyauta domin idan dukiya ta zama tana hannun masu shi ne kadai to idan ba su ba ta samu tasgaro amma in yi zama ta yaɗu wancan ya dan samu wancan an dan yan masa wancan an dan gutsura masa wancan an dan buntuna masa wancan an dan mincina masa sai ga abubuwa sun kyau shi yasa Allah ya shar'anta zakka innama sadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilin alaiha har zuwa karshen aya a suratul tauba aya ta 60 kuma a cikin suratul hashar aya ta 7 Allah ta'ala ce kai la yakuna dulatan bainal aghniya minkum ba a san dukiya zama yan kadan ne ke amfana da ita a kasar amurka bincike ya nuna cewa kashi goma sha biyar bisa ɗari su ne suke da dukiyar da ake kira dukiya kashi goma sha biyar sauran 'yan rakiya ne kashi 85 'yan rakiya ne a amerika ke da a nigeria fa kashi ɗaya ko kasa da haka su suke da dukiyar. dukkan mu yan rakiya ne ƙwarai kuwa yan rakiya ne illa ya kawo sun fosu wasu nasu dama dama wasu nasu da tsanani saboda dukkan bincike ya nuna cewa duk wanda ba zai iya samun dalan amurka wato kimar dalan amurka biyu da ɗigo tara ba a kowace rana yana cikin talauci to dalar amurka nawa ne a yanzu ana maganar naira 300 ne da 67 zuwa da 70 eh, a kasuwar a a kasuwar bayan fage ta sauko da 67 misali da 70 370 to kagan aka ninka an samu 740 idan aka ƙara rabi 370 aka raba biyu zai zama 185 shi ne annuka za a samu 370 to ga 740 ga 100 840 ga 70 ai ga 80 925 to gudu ba kai yanzu in wanda ke samun albashi naira 925 ya nuna cewa a wata zai samu naira 26,000 da 'yan kai ba ku san waɗanda albashinsu bai kai naira 20,000 ba suna da yawa ko ba su yawa duk wanda suke aiki misali casual a abu a fce a e, poli albashinsu bai kai dubu ashirin ba dubu goma ne zuwa dubu sha biyar kuma dubbai ne ba ɗaruruwa ba dubbai ne wannan muna magana na zariya kenan wannan ana magana masu yin aiki kenan a biya su wanda kuma ba su aiki a biya suna da yawa to duk wanda abin da ke mallaka ke mallaka bai kai dala biyu da ainihin ɗigo tara ba wannan ko kuma mun gina ne akan dala biyu da rabi dala biyu da ɗigo tara na ce kuma shi kadai ko tare da iyali shi kadai duk wanda kudin da yake samu bai kai wannan bato talakan talakawa ne kun ga ashe talakawa na daya in ba irin su malam ba ai nan wurin kusan duka mu talakawa ne kun gani in dai ba irin su malam ba to masu biya ne ba saboda haka kun ga Allah ta'ala ce kai la yakuna dulatan bainal agniya iminku don kada ya zamanto kawai wani abu ne da za a yi ta jujjuya tsakanin yan kaɗan masu wadata sai aka shar'anta zakka aka shar'anta sadaka da kyauta domin a samu taimakawa al'umma don a ba dukiya kariya saboda jigo ne na taimakon addini da rayuwa mataki na bakwai da musulunci ya bi domin ba da kariya ga dukiya shine da ya haramta sata ya wajabta haddi akan sata ya haramta duk wata hanya da za a bi a ci kudin mutane ko a samu kudi ta hanyar almundara fashi ne garkuwa ne da mutane kamar kidnapping kenan duk waɗannan shari'a sai ta ƙiyadda ta nuna barna ce a cikin ƙasa don mene hanya ce ta samun dukiya ta hanyar da bata dace ba hanya ce ta ɓarnata dukiyan wanda suka samu ta hanyar da ta dace mataki na takwas da musulunci ya bi wajen nuna ko ba da kariya ga dukiya shine da musulunci ya bayyana cewa dukiya fa amana ce a hannun wanda aka ba za kuma a yi tambaya akan yadda aka tara ta da yadda aka yi amfani da ita ya ka tara sai an tambaya ya ka kashe sai an tambaya addarimi da at-tirmidhi sun ruwaice hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam ya ce la tazulu kadama abdin yawm al-qiyamati hatta yus'ala an umrihi fima afna wa an ilmihi ma fa'ala bi wa an malihi min aina iktasaba wa ma anfaqa wa an jismihi ma abla manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kafafuwan bawa ba za su gusa ba ta ka a ranar kiyama a gaban Allah sai an mai tambayoyi za a tambayi kowa maza da mata game da rayuwarsu ya suka karar da ita wajen sakarci wajen abin bai da amfani wajen shirme wajen kalle-kalle wajen karance-karance marasa amfani duk sai an yi tambaya wani ilmi za a tambi kowa na da mace game da iliminsa ma fa'ala biyi wani aiki kai wani aiki kai da ilimin hadda abin da kike ji a yau dinnan sai an yi tambaya a kansa za a yi tambaya a kansa ranar kiyama wa an mali min aina tasaba kuma za a yi tambaya game da dukiya ta ina aka samu ya aka tara dukiyar ya aka tara dukiyar wa fima faka kuma ta wace hanya aka kashe dukiyar wa an jismihi za kuma a tambayi mutum game da jikinsa fima abla ya yi ƙara ya yi tsofar da jikin mutum na matashi saurayi me ya yi har ya tsufa kina matashiya budurwa mai kika yi har kika tsufa duk sai an yi tambaya ranar kiyama me yasa aka kawo batun dukiya domin a nuna cewa dukiya amana ce ba a so a zubar da ita yadda aka ga dama saboda haka ko da kana da dukiya ko naka ne ko taki ce dukiyar ba ka da dama ba ki da dama a yi abin da aka ga dama yadda aka tara hisabi yadda aka kashe hisabi domin a ba dukiya kariya to sai abu na uku ginshiki na uku shine musulunci kuma sai fahimtar da mabiyansa hanyoyin da za a bi wajen tattali da haɓaka dukiyar kun na farko an ce a ne a nema an zaburar na biyu aka ce aime a ainihin ba ta kariya a kare a tsare ta kar lalace na uku kuma aka ce kar a batta haka a ƙara ta in kina da naira goma na farko dai aka ce ki nemi goma misali nemi kuɗi sai kika samu goma to aka ce karki yadda kika ga dama da goman ba goman kariya ɓoye ta cikin lalita kin ga ba ta kariya kenan ko sai kuma aka ce a'a in ta tsaya goma yau da gobe sai Allah ɗauki matakin za ki maida ta sha biyar mana an fahimta ai kun ga abubuwa uku kenan ginshiƙai uku ginshiƙin farko zaburarwa a nema ginshiƙi na biyu ba da kariya don kar ta lalace ginshiƙi na uku a kuma yi ƙoƙarin haɓaka ta da ƙara ta da bunƙasa ta a wannan ɓangaren kuma akwai matakai guda bakwai wanda musulunci ya koyar ya ilmantar da mabiyansa cewa in sun bi dukiyar za ta haɓaka ta ƙaru abu na farko shine tabbatar da ma manufa da ta sa za a nema me yasa za ki nemi dukiya don dogaro da kai domin dukiya ginshiki ne babba na taimakon rayuwa da addini shi ne manufar ko ba ya ce manufar ba domin a samu dogaro da kai a kubutar da mutunci a tsira da mutunci a kama kai daga bara da maula da bambadanci da sauran abubuwan da ba su dace ba a tsara kai daga sata ko fashi ko kuma yaudara ko ha'inci ko cin amana ko almundana da sauransu a kame mutunci a tsara mutunci a hana wa kai ɗabi'ar zaman banza da zaman tala suranci da sauransu ba manufar kenan ba to farko matakin farko kowa ya samar wa kansa manufa a lokacin zai fara nema wani nemansa kawai yana so ne don shi dai kawai ji daɗi kawai ba laifi matakan halar zai nema wani yana yi don iyali ne ba laifi wani yana yi don iyaye ne ba laifi wani ma neman da yake ba don kansa ba ne don wasu shi ne kawai a waje ba laifi amma da za ka haɗa waɗannan duka kuma a matsayin manufarka tafi da ya fi don ka kara kanka ka samu abin da kake bukata ka ɗauki nauyin iyalinka ka kula da iyayenka in suna nan ka ainihin taimakawa yan uwa da dangi da ma na waje can wanda babu dangin iya eh, ba na baba zaman gari a haɗa ga biki zumunci ne za a sadar mai bi in dai ba ana yin sunan biki ba ne in na yi baki man ba za mu yi gaba za mu yanke zumunci to wannan kun bai dace ba a shari'a amma taimakanni in taimake ki babu laifi a shari'a ta haihu an sai riga an kai mata na yaro ba laifi ai in dai ba ana nufin in ba ta yi ba kuma za mu kulla gaba in ni na haihu don haka matakin farko tabbatar da manufa abu na biyu shirya abubuwan da za a yi me zan yi wace sana'a leburanci ne saye da sayarwa noma ko kiwo shine abu na biyu da mutum zai tabbatar wa kansa sai abu na uku ko me ya dauka zai yi to ya amsa tambayoyi guda hudu ko me mutum ya dauka zai yi sai ya amsa tambayoyi guda hudu amsa muhimman tambayoyi tambayar farko wace sana'ar tafi dacewa da ni bisa la'akari da kwarewa ta ko kuma bukatar da al'umma ke da shi da yawa daga mata suna wahala a cikin sana'a kun san dalili saboda ba ku fahimci waɗannan surrori na bunƙasa sana'o'i ba wai don saboda kina ƙarama a gidanku ana soya waina kin yi aure wai dole waina kika gada to yin ga unguwar da kika je kika aure ba a cin waina ba dole kin waina to wa zai saya sai dai ku cinye ke da mijinki da yaya da yayan makwabta ba dole ne sai kin yi wannan bai ke abinda za ki duba kullum me jarin da ake bukata in yi sana'a iri kaza da nake so kuma shin mutanen da zan yi sana'ar dan su suna da bukata yanzu misali don Allah duk 'yan matan da suka iya lalle irin wanda ake wa amaran nan kun taba gani sai na sana'a kun taba ganin su rasa kuɗi aure ba dole a yi ba za a yi aure kuma koma ba a yi auren ba lokacin yin auren ba ne ko da cikin azumi a wata na so ta firgi mijinta sannan ga makeup da yawa mata ba su iya kwalliya ba za ta ɗauka ta iya kwalliya ba ta iya ba yanzu an samu waɗanda kware wasu a iya kwalliya ne za ki je shagonta ko ɗakin ta taimaki kwalliya kawai ki dawo gida mijin ke ce ba ke bace ya ce ta canza gaba ɗaya wallahi hoda wannan wasu ba su isa ba mata wallahi wallahi ba su iya ba in ta sa hoda kamar aljana wallahi ba wasa nake gaya muku ba domin wannan ina gaya muku ne domin na halarci tarurruka daban-daban inda aka tattauna wannan matsalar tsakanin najeriya da wajen najeriya ina gaya muku ne hakikanin abin da ke faruwa kuma duk yawan tattauna da ake tsakanin matasa ko malamai ko 'yan boko ko 'yan siyasa akan matsalolin gida daga cikin abin da suke kuka da shi shine rashin iya kwalliya za ta sa riga tsaliliya ta dinka kaya mai kyau amma dai ga ta nan kawai sama da ƙasa ban kaura ba ta iya kwalliya ba man shafawa wannan sai kaga wata tana dabbara dabbare ko tana kalli kamar ainihin wato abin ga kamar man gyada man kuli to wa za ta birke da wannan ah, to don Allah idan miji zai taba ta ji danko saboda dankon mai na abin ga ta malka da Allah mai wannan yana jin zufa ta kara mai zufa duk lokacin da ake wannan sai mata su ta dariya maimakon su tambayi kansu me ke faruwa abin takaici ne ba abin da ba ne ba ana faɗi don ku yi nishaɗi ba ne ana gaya mu gaskiya ne ba ku yi kwalliya ba da yawa Allah to duk mace da za ta yi kwalliya cikin minti goma bayan ta gama wanka ai ba ta iya kwalliya ba ai kwalliyar mace ba na minti goma ba ne wane mutum ina wane mutum ballantana ma in za a sa jajaja din nan jagira jalebe jakunni jakeya ja kaza to duk in za a sa wannan minti nawa za a dauka a yi a gyara a yi a goge bai yi ba a kara a duma dubi to yanzu akwai wanda kawai kware wasu a harkar kwalliya ne kuma ba karamin kudi suke samu ba domin ki je ki zauna a yi mace kwalliya sai kin biya naira dubu daya ko ɗari biyar a ba wancan irin wancan mai tsada na masu shi ba ina nufin da ya na dai ayyuhan nasu ɗari biyar dubu daya to in za ta yi ma mutane goma a rana daya ta samu nawa albashin wani kenan a wata to yanzu a ce ku zauna ba ku da sana'a ku ba za ku ji kunya ba ga hanyoyin samu nan birjik wata kitso irin kitson nan wanda za a yi shi mini-mini yare-yare in ka gan shi kai kazan cewa wannan ya kitso nawa ake biya 500 1000 to a ce za a zauna ko ba haka ba wata abubuwan sha take yi abubuwa iri-iri ta yi kunin aya wata ta yi zoɓo wata ta yi jinja wata ta yi kaza to almuhimmu abinda nake faɗi a nan shine wace sana'a ta fi dacewa da ni bisa la'akari da abinda na ƙware da kuma la'akari da inda nake ana da bukata ko ba a bukata akwai sana'a da zaki ba don mutanen ku ba ba don 'yan gidan ba ba don makwabta ba don a kai wata unguwar ba yasa za ku wata ta soya cincin ko ta yi kek amma za a ɗauka a kai shi randa ba ne ko a kai samun ruba can ne ake da bukata nan ba da bukata to sai a ce sai an saya dole abin da ake nufi kowa in zai yi sana'a ya duba ya ga me zai iya yi ba dole sai toyotoyi ba ba dole sai kulle-kulle ko ɗaure ba don abin da za a iya yi noma ne kiwo ne zai yi tambaya ta biyu da dole a amsa in ana so a yi nasara wajen haɓaka dukiya shi ne nawa ne jarin da ake bukata don farawa nawa ne jarin da ake bukata don farawa saboda kina so ki yi sana'a kaza amma kun baki da jari to ya zaki dole ki tambi kanki wace irin sana'a zan yi kuma ina da jarin nawa ake bukata na jari akwai sana'o'in da suke za a iya su a matsayin matakin farko zan fara wannan ina dan ajewa in na kara sai in saki sana'a ne ga wadda nake so in yi can amma saboda ban da jarin da zan fara wancan bari in fara wannan wanda za ta toye kosai ne rano take bukata jarin dubu biyu za ta iya toyin kosai ko kuma a ci riba za ta yi wara ko awara da naira dubu biyu za ta yi za ta sai da kamu ba kokon za ta sai da ba kamun za ta sai da da naira dubu ɗaya ma za a yi saboda haka akwai sana'ar da za a fara domin me don ya zama dalili na kaiwa ga abin da ake so a yi tambaya ta hudu a ta uku da ya kamata a amsa me na tara a cikin jarin da nake bukata dan akwai yiwuwan jarin naira dubu ne ke kuma ɗari biyar ke da shi ba mini cika tara kenan ba to ina da ɗari biyar sauran ina zan samu rance zan yi ko taimako zan nema domin za ke neman taimako ai mijin ya taimaka maki ko dan uwanki ko iyayenki su taimaka tun da ba kullum za ki koma ki roƙa ba na wannan farko ne kawai ki fara mahimman abu ne kisan nawa ake bukata jari sannan a cikin adadin nan da ake bukata ni nawa na mallaka sauran daban da shi in akwai gibi ina zan samu rance zan yi ko taimako zan nema wannan yana da muhimmanci tambaya ta hudu me zan gabatar me zan jinkirta me farkon da sai na yi shi dole misali kina so ki yi kamar kek ne sana da yake soke to kek ba sai masu hali za su ya ba saboda kek da ya ba za a kasa da shi naira hamsin ba ko ba ka ba inda kek ne na gaskiya to da mai ake kek da fulawa da kwai da bota ba su ne ba da siga haka ne da ɗan yis haka ne da baking powder wayannan su ne ma'aunin mahadan ko to amma kuma ni kafin a yi wannan kek din sai na kashe naira dubu biyu ni kuma ɗari biyar kawai nike da shi to kuma in dai ɗari biyar ne ko dubu ɗaya nike da shi maimakon in fara kek ga cincin da ƙananan yara shigo gida saya sai in fara da cincin in ɗaukan makaina na wata biyu ko uku abinda ake kek da shi shi ake cincin da shi kuma cincin ya fi arha ya fi sauƙi kuma zai fi kawo riba domin kek kafin a saida an saida cincin tunda wannan na yara ne da manya wancan kuma na masu shi ne sai a fara da cincin kenan me zan fara me zan jinkirta sai a jinkirta yin kek sai nan gaba ba shi kenan ba a'a mai gidana duk wata yana bani naira 500 na sabulu to ni kuma yana so in fara sana'a ta ainihin sai da liquid soap to wannan 500 da ake badawa maimakon yanzu in ce sai na samo naira biyu ko uku da zan fara yin sana'ar liquid soap ina saidawa in rika yin mana in fara da abin da bai wuce naira 400 ba ta yadda mai gida ya ban 500 sai ce to zaka saya a wurina in zai saya shi kenan, sai in saida mashi na ɗari 500 din ina tara ɗari biyar ɗin, har in kai lokacin zan fara yi ina zuwa da shi waje ina aikawa waje a saida mutanen da suka sani ma ko suke da labari su zo gida su saya duk wannan sirrin kenan haka ake yi a samu ainihin dukiya ta karu abu na hudu ko mataki na hudu mun ce na farko tabbatar da manufa na biyu shirin abubuwan da za a yi na uku amsa muhimman tambayoyi guda hudu to sai abu na hudun mataki na hudu kenan zartar da abubuwan da aka tsara ba kawai kana da idea ne ko kina da idea zan fara yin room freshener zan fara yin liquid soap zan fara kaza amma kina zaune kin tsara komai amma baki zartar ba sai an zartar da abin na biyar tsuwurwuri tsuwurwuri da kyakkyawar gudanarwa me tsururi tattali ba ya zamanto kina abu da molanka ba yanzu misali bahaushe mai ban haushi da kuma duk wanda ke da alaka da shi wanda ake kira gaba ɗaya jumla hausa fulani mutane nawa ke fara sana'a su shekara biyu suna yi ba su kare ba yan kaɗan ne inda ɗan kiyos ne buɗe me dalili da ya buɗe kiyos ɗin nan yana nan yana nan sai bayan shekara biyu ku sai ce ai an sa mai hannu magabta sun sa man hannu shi ya sa kan shi hannu kun san dalili madalla kafin ya fara wannan sana'ar dan albashi ne kila mafan shoniya ne dai kamar malam abinda ake samu an sani ba karuwa yake ba galibi idan ana son a sha koko da safe za a siyo kamu zai ba da kudin siga naira ashirin ma kila misali nake ba da kila ma har da kosai naira goma misali nake ba da da rana in za a yi abinci zai ba da kuɗi a siyo magi kila naira ashirin kila ma ba a shana zai ba da kuɗi a siyo kila naira goma da yamma zai ba da kuɗi a siyo magi a siyo gishiri a siyo kaza duka kullum haka yake yi gaba ɗaya yau sai ya bude shago sai aka zo aka ce mai gida kudin siga sai ce a'a kawai sai je shago sai ya dauko siga ya bada kafin ya bude shago daga aljihun shi yake cire kudi a siyo siga yanzu da ya bude shago yana zuwa shago saboda shi shine shago shago shine shi ana anta anta ana shine shago shago shine shi maimakon yanzu da ya dauko suga naira ashirin ya ciro naira ashirin daga aljihun shi ya sa ma shago kudin shago ne zai ci amanar shago ya ɗauko ma shago kudinsa ya bada abin da aka ga dama an jima ma ya ɗauko magi ya ɗauko gishiri wanda da da kudinsa yake ainihin siyowa yanzu sai ya ɗauko wannan kudin fashe ɗin sai rika zuwa yana cin tsire to don girman Allah zara yana barin dami da zaran aka yi wata shida sai ya koma kasuwa da yake sarowa sai dai a rika bashi bashi kuma shi halin da yake a nan bai canza ba bai canza ba zai ci gaba ne to bayan shekara guda in ba a yi sa'a ba sai ya rufe shago Na magana ce wallahi ai magabta sun samun ido magabta sun samun hannu shi ya samu kanshi hannu saboda rashin sanin yadda ya kamata sana'a yanzu dukkan ku nan waɗanda ma suke da sana'ar in za a tambaye ki a mako nawa ke samu da wuya wata ta iya faɗi ko da za ki kashe zama dai kin san adadin kika samu wannan zai taimaka mai ki san nawa kashe sai ki gane kin kina bukatan ki kara adadin da ke kashe ko ki rage wannan shi ke sa iya haɓaka arziki in ba a yi haka ba za a yi haɓaka arziki ba ba za a yi tattali ba ba za a yi bunƙasa arziki ba mataki na shida lazimtar halas da haram da nisantan haram lazimtar halas da nisantan haram mai yasa saboda halas ne Allah ke samun albarka haram ko Allah na ɗebe masa albarka so inda ana son dukiya ta ayi albarka ta bunƙasa ta haɓaka to sai an lazimci halas an kuma nisanci haram sai abu na bakwai bibiyar sakamako don ɗaukan mataki bibiyar sakamako don ɗaukan mataki bayan wata shida bayan wata uku bayan shekara bayan mako bayan wata ɗaya a zauna a yi tunani mai na samu mai na rasa mai na samu mai na rasa a cikin sana'an nan mai na amfana mai na wahala wannan zai ba dama a gane ana ci gaba ne ko ana nan jiya a yau ko ma ana ci baya jari yana karuwa ne ko jarin mutuwa yake uwar kudin mutuwa take wannan yana da mahimmanci duk wanda ke son ya haɓaka arziki ya inganta dukiya ya bunƙasa abinda Allah ya basa to yana buƙatar ɗauki waɗannan matakai ɗin to sai abu na ƙarshe mun bayyana cewa ya kamata kowa namiji da mace duk da cewa na sani a yanzu cikin mata akwai waɗanda suke son su sana'a amma mazajensa ba su yadda ba ana samu abin mamaki irin wayannan mazajen tamkar ba a duniyan nan suke kaman ba a duniya suke rayuwa ba a wannan zamani in matar kamar ce za ta yi sana'a sai ka gode wa Allah sa'an nan ka gode mata ka kuma taimake ta karfa mata gwiwa ta sana'a domin ko dai ba taimaka komai ba ku balla ma za ta yi idan zani ta saya ba ta tambaye ka ba ba ta taimake ka ba ɗanka in slippers ta saya mashi ba ta taimake ka ba ko da ba ta siyo maka kibi ka ci ba ko da ba ta siyo maka ganda da da ba da langabu ba ko da ba ta yi wannan ba ballantana ma yana da wahala duk kankamodin mace na san akwai su musamman ma'aikata ɗin da masu aiki akwai kankamodi tana aiki amma idan yaro zo ce an ce a sai littafi exercise book ne ba 20 lips ya ce je kawajen babanka je kawajen babanka ba ma san nawa take samu ba kudinta na cikin gwalagwalai yana cikin dinki yana cikin suna da biki akwai su amma duk da haka ko su din sai ka ga dai sun amfanar da gidan ta wata hanyar koyaya ne sai san amfanar balantana kuma yanzu alhamdulillahi ana samun mata da yawa masu cuɗanni in cuɗanye ka abin take samu tamkar ma ba nata ba to ya kamata a ce a tashi a nema ne domin mahimmancin dukiya akwai matakai na kare ta a kuma bi matakai na tattalinta da bunƙasa ta da haɓaka domin ya zamanto an samu babban jigo na taimakon addini da rayuwa mun bayyana cewa yana da mahimmanci kowa ya tashi nema namiji da mace akwai sanawa birjik la addu'a wa la iri-iri kala-kala yanayi daban-daban bukatu iri-iri a tashi a nema gwargwadon iko wadda za ta yi ɗinki ta yi wadda za ta yi saƙa ta yi wadda za ta koyar da ake man shafawa ko kuma turare ko turaren wuta ko na fesawa a ɗaki wadda za ta koyi yadda ake haɗa fankeke ta yi wadda za ta koyi yadda ake tusa aini wadda yadda ake yin tozali kwalli na zamani ta yi wadda za ta koyi yadda ake lalli ta yi mai kitso ta yi mai sayar da sayarwa daure-daure ne da sauran abubuwa ta yi wadda za ta toye-toye ta yi ya dai zama dai ba a zauna ba abinda ake nufi kin wanda kuma Allah ya sa ta yi karatu ta samu aikin yi da wannan karatun ta je ta yi wadda ba ta samu ko ɗaya ba kar ta zauna ta yi wankau ta yi da kau ta yi ɓarzau ta yi dai kar ta zauna kar a kuskura a zauna amma nan ba yana nufin a ɗora mai yara ta ne ba ba abin da nake nufi kenan ba abin da nake nufi a nema a yi a gida in an wuce gida kololuwa a kofar gida ƙololuwa ni ba cewa nake aje a yi talla ba domin illolin da ke tarar tallan kamar da kuka sani don haka mu dage saboda rashin yin abin yi rashin abin yi kamar yadda ce yana kawo mutuwar zuci yana kawo rashin kishin kai yana sa mutu ya zama talasuru ko talasuruwa yana kawo wa al'umma rashin ci gaba ga ya ɗora da zaman kashe wando da zaman ɗumama benci wanda ke haifar da shaye-shaye da aukawa miyagun ɗabi'u da halaye da ayyuka ga kaskanci ga tsana ga kyama ga zubewar mutunci ga kushe a gida da waje Ga shi sai dai a dogara da wani ko wasu don neman abin da ake so ko da ku hakan zai sa a kauce wa daidaiciyar hanya ka suke mutum ya zama dan maula mace zama yar maula da bambadanci da roƙo da bara wanda musulunci duka bai yarda da su ba irin wannan yana kawo barazana ga tsaro yana hana aminci a cikin al'umma wanda duka waɗannan abubuwa da ba su dace a ce musulmi sun samu kansu ciki ba gashi kuma manzan Allah sallallahu alaihi ya ce atani jibrilu faqala ya muhammad aish ma ta fa innaka mayitun wa ahbib man ta fa innaka mufariqu wa amal ma shi'ta ta innaka mujza bih wa alam anna sharafal mu'mini qiyamuhu billaili wa izzahu istighna'uhu anin nasi. manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce malaika jibril ya zo mani ya ce ya kai muhammadu sallallahu alaihi wa sallama rayu yadda ka so yi zauna a duniya yadda ka ga dama amma dai zaka mutu wata rana wata ran dai sai ka bar duniyar ka so wanda duk ka ga dama ka so amma dai ka sani wata ran za ku rabu ko ka mutu ko shi ya mutu ko duk ku mutu ku tafi aikata duk ma abin da kake son aikata amma ka sani dai za a saka maka shi ranar kiyama kuma ka sani ɗaukakan mumini na cikin tashi cikin dare ya kiyamun laili mutuncin shi da sa na cikin wadatuwa daga abin hannun mutane ba zai roƙi kowa komai ba zai nemi kowa komai ba sai abin da ya zama larura ba yadda zai yi so ya nema shi ma na wacin gadi amma ba zai mai da shi abin yi kullum ba shi yasa ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce manya takafaluli Allah ya tsalan nasa fata falu lahul jannata wane ne zai malamunce mani ya bani garanti ya yi alkawarin ba zai roƙi kowa komai ba ni kuma na lamunce mashi aljanna sai sahabin manzan Allah sula suna sauban ya ce ni ya manzan Allah na yi lamunce maka wannan sai zama ma sauban bai roƙon kowa komai ko tafiya yake akan doki sai bulala dukan dokinsa ta faɗo bai yadda wani ya dauka masa sai ya sauka da kansa ya dauka ruwa wannan bai yadda na alola a miko masa saboda kawai annabi ya lamunce mai aljanna kuma lallai yana so sai ya shiga mu ma sai mun shige ta insha Allah ko da bakila ba za mu iya wannan ba amma dai za mu shiga amma almuhimmu dai shine kaskanci ne ruko kaskanci ne bara kaskanci ne maula kaskanci ne bambadanci da sauran abubuwa irin wannan wanda ake karban dukiyar mutane ta hanyar naci shi yasa wani yake cewa la tasabannal mauta mautal bila fa innamal mautu su'alur rijal kilahuma mautun walakin na za a shaddu min dhaka li dhulli su'al yake cewa karka ɗauka wai mutuwa wai kawai shine a ce wai mutuwa wai mutum a ce ya bar duniya rai ya fita an kai shi ainihin kabari a rufe ba shi kadai ne mutuwa ba ai mutuwa ma hakikamin mutuwa na cikin roko bara da roko da maula ya ce domin dukansu mutuwa ne wancan mutuwan an zara rai wannan mutuwar ko mutuwar zuci ne gaba ɗaya baka da kima baka da mutunci har a wajen Allah ya ce sai dai mutuwar zuci a dalilin roƙo ta mafi illa da haɗari saboda a wannan ka wulaƙanta kanka ka roƙa abin hannun mutane wani kuma yake cewa wani ƙallon sahari min tilkal jibali a haffu alayya min minanin rijali ya an-nasu kasbun fihi aron fakultul qultu al-aru yace ni in dauko dutse a bayana in dauko dutse daga ainihin falalan dutse in dauko wani dutse in kai in je in buge shi in dandake shi in saida in samu yadda zan tsira da mutunci na ba sai na roƙa ba ya fi man sauƙi akan in je in roƙa a zo a yi gori a ce nan fa ka zo aka baka nan fa ba dan kaza ba da kaza ya ce wai mutane sai su ce wai ai wannan sana'a kankanon sana'a ce akwai kaskanci kankanon sana'a ce akwai kaskanci me kaskanci a ciki mutum yana kwasan masai me kaskanci duk alhajin cinka duk alhajin cinka duk honorable dinka in ba a kwashe masan nan baya za ka yi sai ka ce riganka ka shiga masan ka kwaso to sai ga wani ya zo shi na shirye shiga ya kwashe kai ka ji daɗi ka biya shi shi ya ji daɗi to me kaskanci kowa ya taimaki kowa idan ba talaka mai amfanin kuɗi idan ba wanda za a shugabanta mai amfanin mulki mai amfanin shi ashe ba kaskanci ciki ya ce saboda haka mutane na cewa wai nau'i kaza na sana'a akwai kaskanci ɗan ƙaramin sana'a ce ba ta kara ya ce a ni a wuri na wulaƙanci da kaskanci na cikin roƙon mutane da bara a wannan sata kan kuma ya zama ijirami wannan ya zama mujirimi kenan ko ta zama mujirma wannan kama haddi ake a kansa ai amma ka gado ko ba za a yi maka haddi a duniya ba amma ka wulakanta kanka saboda haka ina roƙon Allah ta'ala ya azurta mu da dukiya mai albarka ya ba mu halas ya ƙara mana halas ya azurta mu da halas ya sa kuma mana wadatan zuci da ɗan abin da ya ba mu na halas Allah ya tsare mu daga haram ya nisanta mu daga haram ya nisantar da haram daga gare mu Allah tabaraka wa ta'ala ya kare mana dukiyarmu ya kare mana mutuncinmu da martabanmu kare mana mu. kuma Allah ya bamu ikon haɓaka da tattala da bunƙasa abinda muke da shi dukiya Allah ta'ala ya tsare mu daga ɗabi'u na bara da ɗabi'u na maula da ɗabi'ar bambaɗanci da ɗabi'ar roƙo da sauran duk abin da ke zuba wa bawa da mutunci muna roƙon Allah ta'ala ya karɓi mu. ya sa muna dacewa cikin abubuwan da muke faɗi ko muke aikatawa Allah ta'ala ya amshi abinda muke na ibada a wannan wata ya kuma ba mu lada ya ninninka mana ladan ya gwaggwaba mana ladan kuma Allah tabaraka wata'ala ya saka wa malamanmu da alkhairi wanda suke shirya irin waɗannan nau'o'in karatuttuka suke gayyato mutane daban-daban ɗoriya a kansu wanda suke gabatarwa da kansu domin a samu dai a gudu tare kuma a tsira tare Allah ya samu dace wa subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu